يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ala ciki kwanci muna ranar 27 ga watan goma shekara ta dubu shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allolo wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان na malam muhammad فؤاد abdulbaki. za mu tashi insha Allah ta'ala a babi na 99 ana 69 ko babi na 69 shafi na 34 hadisi na 92 mana ce babu ziyadatu na qalb babu ziyadati na qalb babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayani akan ƙarin nutsuwar zuciya bi tazahurin adilla a ta dalilin tattaruwar dalilai ko ƙarfafar dalilai da ke jawo ƙarin nutsuwa ta zuciya ɗin a game da imanin bawa game da al'amuran Allah. hadithu abi hurairata radiyallahu anhu ita hadisin da ke wannan babi shine hadisin sahabin annabi abdurrahman bin sakhar abu huraira Allah ya yarda da shi sallallahu alaihi wa sallam qala abu huraira ya ce haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce nahnu ahqqu bi min ibrahim mu muka fi cancantar yin kokonto fiye da annabi ibrahim iqala lokacin da yake cewa kamar da Allah ya ambata alqur'ani wa iqala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyi al mota Allah ya ce kuma ya annabi Muhammad ka ambata wa al'umma ka labarin lokacin da annabi Ibrahim ya ce ya Allah ubangiji na mai renona ka nuna min yadda kake raya matattu ala awalam tu'min sai Allah ya ce da annabi Ibrahim a lokacin da ya wannan tambaya shin ba kai imani da haka ba ne cewar ina raya matattu ƙwala bala annabi ibrahim ya ce tabbas haƙiƙa na yi imani walakin kuma inna qalbi sai da na tambayi a nuna min yadda ake raya matattun ne don zuciya ta ta nutsu kenan duk da kai imani ka yadda da abu daga wanda ake yadda da maganarsa ake gamsuwa da abin da ya faɗa ka yi ilimin abin da ka sani kuma kake kai ka tabbata a kai amma yayin da aka yi maka abin da bature yake cewa practical kai abin da ake cewa ƙuruƙu, gani da ido yana ƙara tabbatar